واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون kuma ku tsayar da sallah akan siffa cikakkiya ku bayar da zakkar dukiyoyinku ku yi biyayya ga manzo ta hanyar aikata abin da ya umarce ku da shi da barin abin da ya hana ku don fatan ku samu rahamar Allah